Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau juma'a 29 ga watan disamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga babu makeri da kanun labarai to ibrahim ana sa ran isar wata tawagar manyan jami'an hamas a alkahira a yau juma'a inda za su ba da haɗin gwiwa ga shawarar misira ta zaman lafiya domin kawo ƙarshen yaki tsakanin hamas da isra'ila rasha ta kaddamar da jerin hare-haren makamai masu linzami kan garuruwa na ukraine a yau juma'a inda ta kashe akalla mutane goma sha uku kana ta jikata wasu goma sha takwas an tsige wasu shugabanni uku na wani kamfanin jirage da tsaron sama na kasar china daga cikin manyan 'yan siyasa masu ba da shawara ga jam'iyyar kwaminisancin kasar To, kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji ci gaban bitar da muke yi na wasu daga cikin manyan al'amuran da suka faru a shekara ta 2023 mai shuɗewa daga sassa daban-daban inda yau za mu kada jamhuriyar Nijar. Allah sa haka shine mafi alheri a cikin al'umma gaba daya cutar da ake wa ƙasa da abubuwa da ake munana muna fatan su za a zo a gyara komi mu samu sabon lumfashi za kuma a ji kashi na ƙarshe na wata hira kan makomar hukumar kwastam ta najeriya kamar kowane yammacin ranar jama'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa inda yau shirin zai kammala bitar manyan al'amuran da suka faru a shekara mai shudewa sannan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turu mana amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun wato labarai kashin farko mai karantawa baba ya koma kiri ana sa ran isar wata tawagar manyan jama'an hamas a alkahira a yau juma'a inda za su ba da haɗin kai ga shawarar misira ta zaman lafiya domin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin hamas da isra'ila shirin zaman lafiyar na misira mai mataki uku ya kira ga sakin mutane da hamas ta yi garkuwa da su tun ranar bakwai ga watan oktoba lokacin da hamas din ta kai hari akan isra'ila da kuma sakin fursunonin falasɗinawa da ke hannun isra'ila kana a tsagaita wuta da zai kawo ƙarshen yakin da kuma kafa gwamnatin da kuma kafa gwamnatin falasɗinawa ta masana da za su tafiyar da ƙasar hamas da ƙungiyar jihadin isra'ila wato jihadin islama sun samu kudirin zaman lafiyan tun makon da ya gabata a cewar rahotanni ita ma kungiyar jihadin islaman tana yaki ne da isra'ila sai dai sojojin isra'ila sun ci gaba da kai farmaki ta sama da ƙasa don auna hamas a arewa da tsakiya da kuma kudancin gaza a yau juma'a mazauna unguwannin nusrat da magazi sun ce unguwannin sun sha ruwan bama-bamai a tsakiyar gaza inda 'yan gudun hijira suke zaune an kuma tafka kazamin fada a sansanin 'yan gudun hijiran a rasha ta kaddamar da jerin hare-haren makamai masu linzami a kan garuruwan ukraine a yau juma'a inda ta kashe akalla mutane goma sha uku ta kuma jikata goma sha takwas a cewar jami'an ukraine sai dai hukumomi sun ce adadin waɗanda suka mutun ka iya karuwa shugaban ukraine volodymyr zelensky ya wallafa a shafinsa na dandalin x da aka sani a baya da twitter yana mai cewa yau rasha kusan ta yi amfani da dukkanin nau'ukan makamanta masu linzami da jirage marasa matuka da sauran mugan makamai ta harba makami mai linzami kimanin 110 a kan ukraine kana galibi an harba su ne ta ƙasa zelensky ya ce wani asibitin masu juna biyu na cikin wurare da hare-haren rashin suka auna saura kuma sun auna gine-ginen makarantu da manyan kasuwannin zamani gine-ginen benayen zaman jama'a da wasu gidaje na masu zaman kansu garuruwan da rasha ta taba a cewar sakon zelensky sun hada ne da kiev da lviv da odessa da dnipro da kharkiv da kuma zaporozhia To an jima kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda za a ji bitar wasu daga cikin manyan al'amuran da suka faru a ƙasar a ci gaba da bitar da muke kawo muku na al'amuran shekara mai shuɗewa daga wurare da kuma sassa daban-daban. Silabar ma gare ka. juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yulin 2023 na kan gaba a jerin mahimman abubuwan da suka wakana a nijar a tsawon shekarar da ta gabata musamman kasancewar abin ya faru ne cikin wani yanayin bazata wato a daidai lokacin da kasar ke shan yabo daga kasashen duniya sakamakon lura da alamomin ɗorewar demokradiyya sahanin muhammadu ɗaya ne daga cikin na hannun daman hamɓararren shugaban ƙasa muhammad bazum alƙalmai na eh, majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa da nijar a wannan shekara ta 2024 za ta samu eh, karuwa tattalin arzikin ƙasa to amma eh, a sha kwamandan rundunar dogarawan fadar shugaban kasa janar abdulrahman chani ne ya jagoranci juyin mulkin kafin daga bisani ya samu haɗin kan shugabannin rundunar mayakan kasar ta nijar inda suka kafa majalisar ceton kasa ta cnsp alhaji salisu amadu na daga cikin 'yan farar hular da suka yi na'am da juyin mulkin Allah sa haka shi ne mafi alheri alheri a cikin al'umma gaba daya cutar da ake wa kasa da abubuwan da ake munana muna fatan su za a zo a gyara komi mu samu sabon lumfashi shugabannin kasashen yammacin afirka mambobin sai da yawo da iyomowa sun kira taron gaugawa a ranar talatin da watan yuli a abuja wanda a karshen sa suka yi allah wadai da juyin mulkin sannan suka ɗaka bawa nijar jerin takunkumi ciki har da rufe iyakoki da katse wutar lantarki da kamuwar kuɗaɗe da kadarorin ƙasar a bankin bankuna na besiyawo sannan suka buƙaci a mayar da shugaba bazum kan kujerarsa ko kuma ecowas da ya amfani da ƙarfin soja lamarin da ya haddasa takun saƙa tsakanin ƙungiyar da sojojin juyin mulkin na nijar wanda har ma ya shafi hulɗa da manyan ƙasashen duniya masani a kan harkokin diflomasiyya mustapha abdullahi ya yi sharhi kan wannan dambarwa niger ta yi tasiri sosai a wajen diflomasiya musamman ma'amala tsakanin niger da faransa niger da european union koko da ƙasa amurka da wasu ƙasashe ma daban a sanarwar farko da suka bayar sojojin sun ayyana matsalolin tsaro a sahun gaban dalilan kifar da gwamnati to ko an sami sauyi a wannan fanni watanni biyar bayan da soja suka ɓace madafun ikon ƙasa abdurrahman alkasim mai sharhi ne kan lamuran tsaro tabbas 'yan satuttuka na farko an ga 'yan wahalhalu da aka sha a rika samun kai hare-hare nan da can kuma duk da ke daga baya an ga inda abubuwan suka koma suka dimke sabon fasali na kare ƙasa ya bayyana wanda su sojojin suke zuwa suna kai hari kai hamma suna kai ɗauki to kaga wannan wani ci gaba ne darewar sojojin cnsp a kan karaga ta bada damar korar jakadan faransa haka kuma aka tilasta mata kwashe sojojin da ta girke a nishar shekara da shekaru da sunan yaƙi da ta'addanci yayin da aka kori jakadiyar majalisar ɗinkin duniya kamar yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƙasar da makwabta matsalar da ƙwararru ke ganin wajibi ne hukumomin mulkin soja su gaggauta magancewa ya kamata a samu ƙwararri na diplomasiya wanda za su ba gwamnati shawara na yadda za a yi a samu a ciwo kan wannan matsala kan ecowas kan niger kan ko eh, african union eh, ya kamata kowa ya kawo nashi gudunmuwa ta kamata ba a tsaya position guda kaka wannan jikadodi da aka kora a ce duka sun dawo kasan ba kyau kasa a ce ta kamarin suna don karin soji shi kadai bai isa ba dole ne sai an gama da diplomasiya haka shi ma mai fashin baki kan sha'anin tsaro ke da irin wannan tunani saboda haka ya shawarci hukumomin mulkin soja su bi dukkan hanyoyin da za su taimaka nijar ta fita daga halin kadaicin da ta tsinci kanta ciki ko kana da kyawu ka kara da da wanka in aka janye wannan takunkuma wasu abuwa ne masu muhimmanci ah, kuma za a kake ganin wani sabon ci gaba bisa magana tsaro da ma tattalin arziki da sauransu kuma ita ce magana ta shirya taruka na ƙasa na al'umma wanda ya kamata su ba da fasalin da ita gwamnati rukon kwarya za ta ɗauka saboda wasu abubuwa ne na siyasa kuma wanda za su taimakawa ba su kwantar da hankalin al'umma su ga an kama turba ta maido ƙasa bisa hanyar demokuraɗiyya kuma da alaƙar ƙasa da sauran ƙasashen duniya. Ɗaukan matakan yaƙi da tsaron rayuwar da ta samo tushe daga takunkuman sai yawo. wani bangare ne na abubuwan da 'yan ƙasa ke fatan majalisar cnsp ta baiwa kulawar musamman a shekarar nan ta 2024 ba idan sauran bukatun da suka shafi ci gaban al'umma wacce yake jiran ganin yaƙi da cin hanci ya kankama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga babu makeri da cigaban labaran duniya. An tsige wasu shugabanni uku a wani kamfanin jiragen sama da na tsaro na kasar China cikin manyan 'yan siyasa masu ba da shawara a jam'iyyar kwaminsancin kasar. yayin da beijing take kokarin yin waje da wasu manyan mutane daga harkoki masu alaka da sojan china in ji kamfanin dillancin labarai na shinwa a jiya alhamis tsige mutanen daga harkokin soja wani bangare ne na yunkurin shugaban china xi jinping na yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya kai ga tsike manyan kwamandojin soja daga mukamansu da kuma fuskantar binciken cin hanci da rashawa sai dai masana na kallon wannan yaƙi da cin hanci da rashawa a matsayin wata hanya da shi ke bi wurin yin waje da abokan adawa da yake kallon su a matsayin barazana ga mulkin su masu sharhin sun ce jirin tsigewar na baya-bayan nan ya nuna akwai gagarumin cin hanci da rashawa a sashen tsaron china kuma hakan ka iya shafan karfin sojin china da na wurin yin yaƙi. A gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda ba a rasa sani ba, kwanan nan babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kwastam ta Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada, wanda ya zo nan Amurka wani ɗan kwas ya ziyarci ofishinmu da ke birnin Washington DC. inda muka yi hira da shi kan batutuwa da dama da suka shafi hukumar ta kwastam a ya karashin wannan hirar na tambaye shi inda aka kwana kan batun zamanantar da tsarin aikin hukumar don jaddada gaskiya da inganci sai ya ce so a bisa wannan dalili ne yasa na farko da kwa abubuwa da yawa da an fara yi yanzu ɗaurawa za a kai misali yanzu scanner mm. muna kiran scanning non-intrusive inspection mm. idan kaya za su shigo muna da su da sun mutu scanner tsinan sun daina mm. aiki amma yanzu mun kawo an saka a tinkan an saka a papa an saka a port mm-hmm. Mm-hmm. so wannan kaga is part of wannan automation din mm. da kwai issue na uh, geospatial uh, unit mm. uh, geospatial unit din nan shi uh, ana son a kawo wannan an kawo unit din amma ana so a haɓaka abubuwan da za a yi domin a samu abin da ake amfani satellite images wajen lura da abubuwan da suke faruwa a bodojinmu gaba daya wannan kenan da kwai issue na in ka zo a maganar technology zaka ga yanzu mun samu sabuwar doka mm. in baka manta ba dokar da muke amfani da ita shekarar ta kusan sittin da wani abu mm. sai kwanan nan kafin wancan shugaban kasa ya aka yi sanin mana sabon doka a wannan dokar an ba mu dama domin amfani da wannan technology an kawo wannan sababbin innovations a cikin wannan sabon dokar tamu yanzu sunanta Nigeria Custom Service Act 2023 da sunanta Custom and Excise Management Act 2004 amma tun na 1958 da shi muke amfani hmm. to yanzu misali idan aka zo da kaya daga kasar waje misali aka tantance a ah, ko Legas ko wani waje haka aka shigo da shi da kuke kira ko dry tashar kan tudu ko wani abu haka yawa kukan kuma biyo kayan ku bincika ko an ta wajen shigowa an ɗayin wata dabara kan hanya koko dai in har aka baro Legas aka zo Kaduna shikenan an yi komai. Da kwai abu sau da kakka cakuɗa abubuwan da kwai mm. abin da ake kira fast track da kwai kuma magana dry pot. Mm. Shi fast track idan ka kawo kaya mm. ba za a yi inspecting a cikin uh, port ba kawai za a kai shi terminal ɗinka ana kiransa bonded terminal hmm. ita wannan bonded terminal is under bond za ka biya wani kuɗi in case wata rana baka biya harajinka ba hmm. so sai a bi owners premises a inda kake Mm. sai a tura pca ana kiran post clearance audit mm. a nan wurin za a examination a komai a duba mm. kaga an rage cunkoso a cikin tashoshin jirgin ruwan na farko kenan da kwai kuma shi kuma dry ports shi kuma dry ports kaga shi wannan kayan zaka kawo su ne on transaya za a escorting kayan a kawo shi kuma dry port dama tun daga lokacin da ka saka kaya ka ce zaka kawo destination din kayan kamata ya zama a dry port oh. so in sun zo seaport ko bude shi ba za a yi ba directly zai taho eh, bill of lading zai nuna cewa kaduna inland dry port ko kuma kano inland dry port so shine bambancin dry port da fast track so amma ana samun akan samu gurbatattun mutane suna amfani da wani zubin wannan bonded terminal din mm. ban ce dry port din ba amma bonded terminal sukan yi amfani da shi domin shigo da channeling din haramtaccen kaya misali mm. mutum sai ce ai kaza da kaza da kaza na so mm. amma in ka je ka duwa sai ga b misali ya ce a so mm. sai ka ga b a cikin wannan kaya to ana samun wannan abu so a irin wannan an samu za iya kwace license ɗinka a rufe wannan bandon terminal asilin din shi so ana samun wannan wato kenan kayan da aka zo da shi daga kasar waje misali da ba a duba ba a Legas. hukumar ku kan duba misali a kaduna in drive din ko bonded terminal ko bonded terminal a kaduna ai mm. so shi wannan bonded terminal is under bond mm. so dama in kayi amfanin bond din shine dama da kai kudade za ka karba aje a banki as guarantee mm. idan kai mistake misali ka haraji ko ka cuci gwamnati sai gwamnati sai ta retrieving kudin ta shine dalilin wannan bond din so amma ana samun gurbatattun mutane me kon sai amfani da daman domin haɓaka kasuwanci kaya su ringa fita suna shiga daga port Mm. sai su amfani wannan dama da kai kuma wani abu da ma ban gaya ma ba kwanan nan controller ya nada controller general ya nada sabon kwamiti domin a yi da congestion port muna da kwantenoni da wa'insu sun fi shekara bakwai takwas goma a wannan port inda muka yi kusan shiga kenan ci gaba ka bana so a an yi nada wannan kwamiti din ana son a yi da congestion wannan port space din so kuma kwanan nan insha Allah za a yi a overtime cargo duka za a yi deleting sabon doka mu ta ba da dama sai an yi kai kotu an yi kwandemin kayan nan mm. an yi kwandemin min kayan nan sannan kuma za a zo a fitar da su a jarida ta jarida taka sannan a yi shi a gidan tv sannan kuma a saka a website wannan kafin sannan sai a zo a auction din wayannan kaya wato kenan sai an tabbatar ba wanda ifito ice kaya kaza kafin a yi gwanjan shi eh, in mutum ya fito za a saka shi je biya wannan demorage da ake bin shi mm. in ya biya wannan kudi sannan sai ya zo ya biya haraji kuma da ake biya dauki kayan shi

Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada kenan babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kwastam ta Najeriya ke bayanin wato shirye-shiryen inganta wannan hukuma a lokacin da ya kama da ziyara a birnin Washington DC. Wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kamar yadda aka sani akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka duniyar Amurka na wannan mako zai ɗora ne kan bitar da muke yi kan muhimman batutuwan da suka faru a shekarar dan ta 2023 mai karewa. A makon jiya mun tsaya ne a watan Mayu. Hakan na nufin za mu tashi a watan Yuni. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a watan Yunin wannan shekara mai karewa ne aka fara tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin rike wasu takaddun sirrin ƙasa masu mahimmanci waɗanda ake zargin ya ɗiba a lokacin da zai bar fadar White House bayan faduwa zaɓe. Tuhume-tuhume 37 da aka yi masa na zargin Trump da yin sakaci da waɗannan mahimman takaddu waɗanda ya aje su a gidansa na mara lago da ke ja Florida. Trump wanda yake neman tsayawa takarar shugaban ƙasa a baɗi ya ce ba shi da laifi kan tuhume-tuhumen da ake masa. This is election interference in another attempt to rig and a presidential election. Ya ce wannan shine ake kira katsalandan a harkar zaɓe. Kuma wannan wani yunkuri ne na yin magudin zaɓe da aka so a sake da bita da kullun siyasa. Kai ka ce tamkar muna ƙasa ce da ke ƙarƙashin mulkin kwaminisanci. Masu shigar da ƙarari sun ce Trump ya ɗauki takaddun da yawansu ya kai kusan ɗari uku. ya fita da su daga fadar ta white house bayan da ya fadi zaɓe daga cikin takaddun akwai waɗanda aka ajiye su a wani ɗakin taro da jama'a ke shiga sai kuma a wani banɗaki da kuma ɗakin kwanan trump shi ma dai shugaba biden an samu makamantan waɗannan takaddun sirri a gidansa da ofishinsa amma kuma rahotanni sun ce fada white house ba ta yi wata wata ba ta ba da haɗin kai a binciken da aka kaddamar shi dai trump an zargi shi da yunkurin ɓoye takaddun da kokarin ƙin ba da haɗin kai ga jami'an tsaron da ke binciken lamarin a dai cikin watan na yuni ne har ila yau wasu mutane biyar suka mutu a wani jirgi mai nutso a teku yayin da suke kan hanyar su ta kaiwa ga burbushin jirgin nan na titanic wanda ya hatsari sama da shekaru 100 da suka gabata banda kwashe kwanaki ana bincike kan lamarin hukumomin amurka sun sanar da cewa jirgin ya tarwatse ne ya kuma kashe baki ɗan mutanen da ke cikinsa to a watan yuli ne kuma a karan farko tun bayan shekarar 1980 ƙungiyar jaruman masana'antar shirya fina-finai ta hollywood ta tsunduma yajin aiki bayan da aka gaza cimma matsaya tsakanin jaruman da kamfanonin shirya fina-finai da masu manhajojin da ake biya a kalli fim wannan mataki ya dakatar da harkokin shirya fina-finai a sassan masana'antar ta hollywood da dama to idan yanzu kuka riski wannan shiri muna bitar muhimman batutuwan da suka faru ne a amurka a wannan shekara ta 2023 mai karewa to a watan agustan wannan shekara ne kuma wata kotu a karamar hukumar fulton da ke jihar georgia ta tuhumi tsohon shugaban amurka donald trump da wasu mukarrabansa goma sha takwas kan laifin yunkurin sauya faduwar da ya a zaben 2020 yanzu trump na fuskantar tuhume-tuhume 91 a shari'o'i hudu a yankunan amurka hudu biyu a kotunan tarayya biyu a matakan jiha a kuma ranar 24 ga watan agusta trump din ya mika kansa ga gidan yarin fulton inda aka ɗauki bayanansa aka kuma bada da belinsa daga baya trump a wancan lokacin kenan yake cewa suna ta mana ta hanyoyi daban-daban duk a yankurin ganin sun hana mu cimma burinmu da kuma hana al'ummar amurka ta bayyana zaɓinta wannan shi ake kira yin katsalandan a harkar zaɓe kuma sun zaƙi to a ranar 23 ga watan agusta ne kuma 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar republican takarar shugaban kasa su takwas suka yi muhawararsu ta farko a milwaukee da ke jihar wisconsin a kuma ranar 12 ga watan satumba kakakin majalisar wakilan amurka a wancan lokacin wato kevin mccarthy ya sanar da shirin kaddamar da binciken shirin tsige shugaba joe biden kan zargin amfana da ya da wasu harkokin kasuwancin ɗansa a ƙasashen waje a ranar 22 ga watan na satumba aka tuhumi sanata bob menendez na jam'iyyar democrat da ke wakiltar jihar new jersey kan aikata laifuka masu nasaba da cin hanci da rashawa lamarin da ya sa har ya rasa kujerarsa. Shugaban masu wurin jaya a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer kenan a lokacin ganiyar takaddama yake cewa na ji takaici na kuma damu matuka da na karanta laifukan da aka tuhumi Menendez a kai. To kwanaki kaɗan kuma bayan badakalan Menendez ne a watan na Satumba sanata dan feinstein mace ta farko da ta fi dadewa a majalisar dattawan amurka ta rasu feinstein ta wakilci jihar california ne a majalisar ta dattawa shugaba joe biden kenan a lokacin mika sakon ta'aziyarsa yake cewa sanata feinstein mata ce jajirtacciya kuma yaushe burinta shine ta yi wa al'ummar jihar california aiki a farkon watan oktoba ne kuma aka sauke shugaban majalisar wakilan amurka kevin mccarthy daga mukaminsa kan abin da 'yan republican suka kira haɗa kai da ya yi da fadar shugaban amurka da kuma gazawa da ya yi wajen share musu hawaye kan bukatunsu Steve Womack kenan da ya jagoranci kada kuri'a tsige McCarthy yake cewa yanzu kujerar kakakin majalisar wakilin amurka babu kowa a kai idan dai za a tuna a makon da ya gabata mun bayyana muku cewa a watan janairu aka zaɓi makafi a matsayin kakakin majalisar ta wakilai bayan da aka yi ta kai ruwa rana a halin yanzu dai mike johnson aka zaɓa a matsayin wanda ya mai gurbin makafi to a watan nuwamba ne kuma uwar gidan tsohon shugaban amurka jimmy carter wato rosalind carter ta rasu shekarunta 96 masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon inda muka kawo muku bitar wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka faru a shekarar nan a amurka wannan kuma shine kashi na karshe yanzu a madadin julie leathers gresham da ta taimaka wajen hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a sabuwar shekara idan allah ya kai mu. To da Abban Nabil yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bande tare da Ali Sarkin yaƙin Nima da Amadu Mamman Bande tare da Tasi'u Anguwar Tudu. Suka ce fatan alkhairi ga ma'aikatan VOA Hausa. Rufe kasuwanni goma sha ɗaya saboda matsalar tsaro da gwamnatin jihar Zamfara ta yi. Hakan ya yi daidai muna fatan hakan ya zama silar kawo zaman lafiya. sannan ya kamata gwamnati ta sama wa al'ummar jihar abin da zai maye musu gurbin hana su yin kasuwanci sai sakon abubakar kawu girgir ya ce janye takunkumi da kasar benin ta yi wa jamhuriyar niger bayan sanya mata takunkumi musamman a bangaren tashoshin ruwa hakan ya yi daidai kuma abin ayaba ne ganin irin halin da al'ummar niger ke ciki da kuma suke fuskanta sakamakon takunkumin da aka kakaba musu sakon malam usain dangwata karasuwa da baba gana alhaji nuciya wace kal da ado salati goma ga annabin rijau suka ce gaskiya muna lale maraba da wannan matakin da wasu 'yan majalisar najeriya suka gabatar a majalisa na fara amfani da kudaden kasar china a kasar mu najeriya ganin yadda kudaden kasar amurka wani lokaci ake neman su ruwa a jallo kuma farashin su a kullun hauhawa yake yi da fatan allah ya sa wannan lamari ya ɗore ko wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa za su samu sauƙi a harkokinsu na yau da kullum Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga ango malamin makaranta yawuri da malam umaru kamba wuri suka ce muna kira ga 'yan kasuwa a najeriya da su tausaya wa talakawa su sauke farashin kayan masarufi saboda kowa ya tausaya wani to allah ma zai tausaya masa To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To Ibrahim a takaice kamfanin toymaker mai aikewa da kayayyakin zuwa kasashen waje ta teku da jiragen dakun kaya na tonka da ke jigilan kayan walmart da ma wasu kamfanonin sayar da kaya ya fara daukar sabuwar hanya daga mashigin teku na suez canal biyu bayan hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa jiragen ruwa a tekun bahar maliya masu aikewa da kaya kamar ikea home depot amazon da sauran masar da kaya a fadin duniya sun fara daukar wannan mataki tun lokacin da kasuwancinsu ya fara fuskantar koma baya wurin aikewa da kaya tun lokacin da cutar covid-19 ta bijiro wadda ta jefa harkan aikewa da kaya cikin babbar matsala in ji majiyoyin masana'antar aikin kayan kamfanin basic fan da ke zaune a florida ya saba aikewa da kaya ta 'yar tsana da yake daukowa daga china zuwa turai ta mashigin tekun nan na suez canal mafi yawan wato mafi hanya mafi sauri kenan wurin aikewa da kaya in ji shugaban kamfanin jar freeman wanda ke zaune a wato hong kong kenan a tattaunawa da aka yi da shi ta wayar tarho kashi ɗaya cikin uku na jiragen dakon kayan kasuwanci suna amfani ne da wannan hanya kana sun yanzu sun sauya hanya zuwa kudancin afirka wanda zai ɗora ƙarin bashi na dala miliyan ɗaya na kuɗin mai akan kowace jigila da za a yi daga asiya zuwa arewacin turai hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuka na huti na kasar yamal a tekun bahar maliya domin nuna goyon baya ga kungiyar hamas ta falasdinawa da ke yaki da isra'ila a gaza sun sauya baki ɗayan tsarin aikewa da kaya a faɗin duniya To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu. ni ibrahim ka almasi garba ke muku fata alheri wassalam